الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wancan darasi da ya gabata in yi magana kan abin da ya shafi wato mas'ala ta ijtihadi yanda wani zai ijtihadi sannan ya zartar da hukunci akan ijtihadinsa cewa idan mutum ya yi ijtihadi kuma ya yi dace da abin da yake daidai ne to wannan yana da lada biyu kamar yadda ya tabbata a hadithi wanda ya ijtihadi kuma ya samu dai bai samu daidai ba yana da lada ɗaya sannan malam ya dan yi tsokace ka abin da ya shafi mazhaba ta mu'tazila mu'tazila wanda suke ganin cewa Allah in yi alƙawari dole ne cika da wannan alƙawari ma'ana idan Allah maɗaukakin sarki ya yayi alƙawarin in wani yi azaba in ya in laifi to zai mishi azaba to suna ganin ba yanda za a yi asaba saba wannan alƙawarin don haka idan da za a ce Allah maɗaukakin sarki ya yafe ma wannan mutumin ba tare da tuba ba to su suna ganin hakan ya saba domin Allah ya saba alƙawarin da yi. wanda ba haka bane shi yasa malam da ya tsokaci akan wannan ya ja hankali yake cewa wa mawani luhuqul wa'idi muta'addida abubuwan da suke hana azaba ta auku wato suna da yawa gane ko suna da yawa abubuwan da za su hana azaba ta auku kan mutum duk da cewa kuwa ya aikata wannan abin to abubuwan suna da yawa minha ce daga cikinsu akwai a taubatu shafi na 33 a taubatu akwai a tuba tuba a harshen larabci abin nufi a rojo shine komewa mutu ya koma daga abin da ya aikata kuma ayoyi da suka yi magana akan tuba suna nan da yawa cikin littafin Allah Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa tubu ayyuhal mu'minuna jami'an la'allakum tuflihun ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuhan da dai makamantansu akwai ayoyi suna nan da yawa akan tuba da haka tuba hanya ne na neman kusanci da Allah hanya ne da take sa wani abu da Allah maɗaukakin sarki ya rataya shi akan sabo in ka aikata da cewa in yi tuba wannan abun ba zai same ka in gane ko ne Allah maɗaukakin sarki wato yake cewa illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim Haka hakan Allah ya ce wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada to haka Allah yana gafara idan mutum yayi tuba da haka ko da ya aikata abin Allah ya alkawari akan cewa ga abin da zai bada ga duk wanda ya aikata wannan abin ga sakamakonsa to idan ya tuba Allah yana kankare masa da wannan tuba da haka tuba tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke hana wannan abin da Allah ya tanadi na azaba ya samu mutum amma idan ya tuba shi yasa ya ce wa minha at-tauba daga cikin su akwai tuba wa minha al-istighfar al-istighfar shine mutum ya nemi gafara Allah madaukakin sarki mutum ya nemi gafara Allah madaukakin sarki ah, suna da dan bambanci da tuba tuba shine ka bar abin da kake domin Allah madaukakin sarki istighfari kuma sawa'un akwai laifi ba laifi mutum zai nemi gafara Allah in gane ko sabanin tuba tana ratayu ne akan wani abu da ka aikata amma istighfari sawa'un ta yi laifi ko baka yi laifi ba ana neman mutum ya yi istighfari kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba laifi yake aikata ba amma yake cewa ayyuhan nas tubu ilallahi Allah wa astaghfiru ilayhi fa inni atubu ila Allah wa astaghfiru ilayhi fil yawmi akthara min 100 marra kowa ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba laifi yake aikatawa amma ya astaghfirullah kuma ita ce wasiyar annabawa ga al'ummomin su annabi nuhu alaihi salam haka ya gaya ma sa cewa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا haka na annabi hudu ya gaya mutanensa wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumati'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman saboda haka wannan ita ce wasiya ta wato asalin annabawan Allah ga al'ummominsu kenan istighfar shi ma yana hana abinda Allah maɗaukakin sarki ya yi tanadin shi na azaba ga wanda ya saba mishi ya same shi ta hanyar yin istighfar wa minha yace daga ciki akwai alhasanat kyawawan ayyuka alma'iyatu lisayyi'at wacce take shafe munanan ayyuka yana daga cikin rahamar Allah madaukakin sarki da falalarsa idan mutum ya aikata kuskure ma'ana tsakanin shi da Allah madaukakin sarki kuma sai ya zo ya kyakkyawan aiki bayan wannan abin da ya aikata sai Allah ya shafe mishi wannan kuskuren da kyakkyawa kamar yadda Allah ya ce innal hasanati yudhibna sayyi'at innal hasanati yudhibna sayyi'at cewa kyawawan ayyuka suna gusar da ko suna kawar da kurakurai da haka wanda ya kyawawan aiki Allah yana kankare masa kurakuransa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin ayoyi da yawa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima wa minha daga ciki akwai bala'ud dunya wa masa'ibuha bala'in da Allah zai jarabi mutum da shi a duniya shine jarabawa da musibu abinda zai samu mutum ko a jikinsa ko a dukiyarsa ko a iyalinsa ko a wani abu nasa wannan shi ma yana wato asalin kankare ma mutum kurakurai yana hana wani abu ya samu bawa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa amamin abdin yusibuhu shay'un babu wani bawa da wani abu zai same shi na musiba amin hammin aw hazanin ko abin nan ne wala wasabin wala nasabin wala hatta shaukata yushakuha ko da a ce kaya ce mutum zai taka ta amma ya kai koken zuwa ga Allah illa kaffara Allahu anhu biha khataya face sai Allah ya kankare masa kurakuransa ko kuma Allah madaukakin sarki ya jaraba ka da wata musiba a nan duniya don ya tunkuɗe ma wani abu da zai same ka a lahira Allah ya kankare ma wannan abin da shi don haka jarabawa tana kankare ma mutum wasu abubuwa da za su same shi wa minha daga ciki akwai shafa'atu shafi'in muta akwai ceton wanda zai yi ceto kuma wanda yake wato mai biyayya mai biyayya ga Allah madaukakin sarki su sai rataye akan Allah ya ce eh, fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'i. cewa ce ceton mai ceto ba zai amfane su ba amma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa akwai ceto in gane ko Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa akwai ceto ranar tashin alkiyama shine cewa mala'iku za su yi ceto eh, annabawa za su yi ceto bayan Allah na kwarai za su yi ceto shi Allah ya ce yawma idin la tanfa'u shafa'atu illa man adina lahu rahman wa radiya lahu qawla kenan ce tan akwai shi amma sai wanda Allah ya mishi izini sannan kuma Allah madaukakin sarki ya yarda da shi gane ko kan min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'adi anya ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda da haka sai Allah ya yi izini kuma ya yarda ga wanda zai yi ceto din haka akwai ceto kuma akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi mai inganci na ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai ceci al'umma gaba daya wannan hadisin tabbatacce ne dan haka akwai ceto ranar tashin kiyama yace wa minha daga cikin su wannan shine kololuwa abinda aka fi nema rahmatu arhamir rahimin rahama ta mafi jin kan masu jin kai shine Allah madaukakin sarki cikin rahamarsa kawai Allah ya ce to ba zai ma ba zai ma hukubar ba duk da cewa ka aikata abin Allah ya ce to na ji kanka ba zan ma wannan ukubar ba wa ma zalika ala Allah bi aziz Allah madaukakin sarki ce yu'adhibu man yasha wa yarhamu man yasha Allah yana azabtar da wanda ya so ya ji kan wanda ya so yu'adhibu man yasha wa yarhamu man yasha yana azabtar da wanda ya so ya ji kan wanda ya so saboda haka rahamar Allah madaukakin sarki ta isa ta dauke ma wannan abin da kila Allah ya yi tanadin zai zai ma ukuba da shi mana Allah ya so sai ya ji kanka ya ce kai ka tafi na yafe ma dan haka abin da yayi tanadi da ko ka saba mishin sai Allah ya ce ya yafe ba zai ma ukuba a kai ba wannan rahama ce ta Allah Allah madaukakin sarki ce wa rahmati wasi'at kulli shay inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin kuma akwai ayoyi da yawa akan wannan malai yace to fa idza udimat hadhihi al-asbab kulluha waɗannan sabubban dalilan da aka kirgo su tuba istighfari kyawawan ayyuka bala'i ceto da kuma rahamar Allah guda shida ce idan waɗannan abubuwan suka kau gaba ɗaya walan tu'dama cewa waɗannan abubuwan ba za su taɓa a ce ba a same su gaba ɗaya gaba ɗaya ba illa fi haƙƙi man ata wa tamarrada wa sharada ala Allah shurudal ba'iri ala ahlihi sai dai ga wanda ya wuce iyaka wanda ya bauɗe wanda ya kauce ma Allah madaukakin sarki kamar yanda raƙumi yake fita ya bar wato masu shi to sai dai in irin wannan kamar wanda ya juya baya kafirce ma Allah ƙaryata Allah ya kidin to wannan ba shi ba samu wannan abu shi yasa fir'auna bai samu wannan ba duk da cewa ya roƙi Allah madaukakin zarge ce yayi imani da Allah amantu annahu la ilaha illa allazi amana fihi banu isra'ila wa ana minal muslimin Allah ya ce al'ana wa qad asaita qabla wa kunta minal muslimin agan Allah ya ce wa laysa at-tawbatu lil ladina ya'maluna sayyiati hatta idha habara ahdahum al-maut qala inni tubtu al'ana wa ladina yamutuna wa hum waɗannan kan ba su da wani ceto a wajen Allah madaukakin sarki Don haka ya ce sai dai waɗannan ne fa hunalika to irin waɗannan kan wa wa'idu bihi abinda Allah ya yi tanadi din na cewa zai yi azaba akan abu kaza an aikata waɗannan tabbas zai sami su amma waɗanda ba su ba bayan Allah waɗanda suke muminai masu yin laifi su tuba su koma zuwa ga Allah su nemi gafara Allah ko su samu ceton masu ceto to waɗannan ba tilas bane a ce sai wannan abin ya same su kuma wannan baya nuna cewa Allah ya saba alƙawari an gane ko baya nuna cewa Allah ya saba alƙawari ya yace wa zalika wannan ko yana aukuwa ne anna haqiqatal wa'id in an ce al alwa'i shine mala yace bayanu anna hadhal amala sababun fi hadhal azab wannan shine wa'i kamar misali Allah madaukakin sarki yace ah, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ma qatala an-nas Allah yace wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam ma'ana Allah yace wannan aikin wanda ya aikata shi ga sakamakon sa kaga Allah yace wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam in gane ko to kaga wannan shi ake kira wa'id ma'ana tanadi na azaba akan wani aiki da za a aikata wannan shine wa'id yace fa yustafadu min dalika. abinda za a iya fahimta akan wa'id shine tahrimul fi'li cewa aikin ya haramta wa qubuhu kuma ya munana da haka kaga kashe rai haramun tunda Allah ya yi tanadin azaba a akai haka nan saba alkawari haramun ne Allah ya yi tanadin azaba kai ko cin dukiyar maraya innal ladina yaquluna al yatama zulman inna ma yaquluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira kaga wannan wa'id ne yana da kyau a san menene wa'id Allah ya kawo wani aiki ya ce to ga sakamakon da ya aiki wannan shi ake nufi da wa'id to abin da yasa malai yake kawo wannan yana da muhimmanci a fahimce sa domin akwai wasu wanda suke da karancin fahimta sukan ɗauki irin waɗannan ayoyin na wa'idi sai su ɗaura ma muminai a kansu kamar yadda abdullahi ɗan umar ya faɗa idan mutum bai yi taka tsantsan ba sai ya ɗauko irin wannan ayoyin sai ya yaɓa ma muminai an gane ko sai ya ɗaura ma muminai sai ya ce ai muminai sun kafirta su ma an gane ko قال يجي أما أن kulla shaksin قد kama bihi ذلك sabab yajibu ku'u ذلك musabbabu bihi? fa hada batilun qat'an mala na mayar da martani ne ga mu'tazila yake cewa akan cewa wai a ce ai duk wanda ya aikata wannan to wajibi ne wannan abin sai ya zama ya auku da shi ma'ana duk wanda ya kashe rai to shikenan dole sai Allah ya jefa shi a jahannama malai yake wannan zance ne batil ba haka yake ba a yanzu musulmi suna kashe in sun je jihadi wuta za su shiga ba ka shiga ba amma kashe rai kuma Allah ya haramta kashe rai amma anan Allah ya halatta musu saboda haka ba wai kowane kisa mutum ya yi ba ko wanda ya kisa akan kuskure sai ka ce shi kuma zai shiga wuta shi ma tun da dai kisan rai ne Allah ya haramta kashe rai sai ya kisa akan kuskure to ga wannan mala yana nuna cewa ba dole bane a ce ai tilas ne duk abin da ka aikata din sai wancan abin ya same ka a'a idan waɗancan abubuwan guda shida da malam ya ambata suka shigo suna iya kankarewa suna iya hana aukuwar hukuba ma'ana idan tuba ta shiga eh ya kashe rai amma ya tuba an gane ko ya sha giya amma ya tuba misali ya sha giya amma ya nemi gafarar Allah ko ya mutu ya aikata abu kaza ya ci dukiyar wani misali sai wani ya zo ya cece shi ranar tashi kiyama ko shi wanda aka ci dukiyar tashi ya ce ni na yafe maka misal kaga ba dole bane wai dan ka aikata wannan abin a ce kuma tilas ne sai abin ya same ka abin da aka yi tanadi na hukuma wannan su ake kira alwa'idiyya alwa'idiyya masu daukar irin waɗannan ayoyin na wa'id su dinga aiki da su su dinga gina komai a kai wannan shine ra'ayi kamar na mu'tazila da wasu daga cikin khawarij ko sai su dauki wasu ayoyi su daura ma mu'minai kawai a kai an gane ko kamar misali wa man lam yahkum bima anzala Allah sai Allah yake fa ulaika humul kafirun yanzu a tsari da ake tafiya misali kamar a ƙasar nan eh, wane musulmi ne suke aiki da ma anzala Allah ma'ana na ƙa'idoji na shari'a misali ana aiki da su a'a ana aiki da wasu dai an gane ko ma'ana ana aiki da wasu abin da ya shafi aure abin da ya shafi gano da sauransu ana aiki da abin da Allah ya saukar na shari'a amma idan mutum ya yi sata mai ake mishi yanke hannu ake to tun da bakwa yanke hannu kun zama kafirai ke to su sai su ce a a ya Allah ya ce wa mallam ya hukum bi ma anzalallahu kawai fa'ula ga humul kafirun in gane ko ma'ana duk wani musulmi ke na ya shiga cikin wannan wa'iqin in dai baya yi to kaga sai wasu suka zarme a irin wannan gabar sai suke ganin kamar su ne kadai kuma su ma din ba yi suke yi ba su ma din ba aikatawa suke yi ba da haka su ma din suna iya fadawa cikin wa'i din inda ya tafi tunda su ma din ba su yi hukunci da abin da Allah ya ce ba da haka su ma din za su iya fadawa ayar za ta iya hawa kansu a irin fadawarsu don haka malam ya ce fa hadha batilun wannan barna ne litawaqqufi dhalika almusabbabi ala wujudi shar'i domin duk abin da zai auku din sai an samu sharadi idan babu sharadi babu abu ma'ana sharadin kai sallah ta zama karbabbiya shine in kana da tsarki to mutum yazo yi sallah ba tsarki sallar shi ba ta karbuwa so shi kanshi wannan azabar akwai sharuɗan da sai sun cika sai sun cika sharuɗa sosai sannan a ce wannan abin zai auku a kansa wa zawalu jami'il mawani sannan kuma sai duk abin da ya zama hani ne ya kauce daga kai ma'ana ba a tabbatar da hukunci illa idza ijtama'at fil amri jami'a shuru wa antafat anhu jami'ul mawani ma'ana ba ka taba tabbatar da wani hukunci sai ka tabbatar duk sharuɗan da ake nema sun cika sai ka tabbatar cewa duk wani abu da yake mani abu mai hani baya tattare da shi kamar yanzu alal misali sata sai aka kama misali ɗansa ne a terminus ila cikin kasuwa ya zare ma wani dubu talatin a aljihu kaga dai abin da ake rubutawa na nisabi ko nawa ne nisabi dubu takwas da nawa ne ko dubu tara dubu tara da dari bakwai da wani abu kamar yadda aka fitar wancan zafi ma'ana shine a rubu'u dinar aqallus sadaq ne a yayi nisabi ko to kaga wanda ya saci dubu talatin ya wuce nisabi ya to amma wannan ɗan sanan ba za ka yanke mishi hannu ba ko ma a ce ana aiki da shari'ar musuluncin ba za a yanke mishi hannu ba saboda ba sata ya yi ba dan sharaɗin sata baya cikin abin da ya yi sharaɗin sata shine ka je ka ɗauki abun wani a ɓoye a killace a halin baya gani to wanda ya bi ka a cikin terminus ya zare ma kudi aljiya ya kana gani ka sanya za ka iya hanawa kuma a cikin mutane ne an gane ko don haka sai ya je ya buɗe abu a cikin hirzi inda aka ɓoye ya fasa gida cikin dare ya shiga ya ɓanne ya ɗauka aka kama shi to wannan ko ka kama shi sunan shi ko a shari'a ma a harshen laramci sunan shi muhtalif mai ikhtilaf yana sani yake yi sa ko a hausa ma ba a hada shi da dan fashi a ko kace babban barawa ya zika ce dan sani ko me yankan aljihu haka ba ka kira shi to wannan babu sharaɗin sata a ba za ba za a yanke masa hannu ba dan bai cika sata ba saboda kai ɗin za ka iya tsara dukiyarka a wannan lokacin an gane ko ko misali sai ka bar motar ka a buɗe ka sauke gilas a bakin terminus sai ka ɗauki waya ka ta dubu talatin sai ka ɗaura tana caji kuma kofar a buɗe gilas a buɗe sai mutum ya ɗauka aka kama shi wannan ba sunan shi sata ba dan ka buɗe mishi da hanyar da zai iya ɗauka inda a ce ka buɗe ɗan gidan nan ne da ake sa takardun mota sai ka sa mukulli ka kulle ka sa duk mukulli ka kulle mota in gane ko ka sa mata duk da security da komai ya zo ya yi hanyar da ya balle ya ɗauka har ya je ya ɗauko wannan abin to wannan ka ga sunanta sata don haka duk ba a ma mutum hukunci akan abu sai an samu sharuɗa gaba ɗaya sun hau kansa kuma duk wani abin da zai hana a masa hukuncin sai ya zama ya kau to yanzu alal misali sai aka ce to shikenan uba ne sai ya shiga gidan ɗansa ɗan baya nan ya buɗe ƙofar ɗakin ɗan ya je buɗe inda ɗan yake ajiye kuɗi ya ɗebi kuɗi sai aka kama shi za mu shi yankan hannu me yayi a ba sa ta yi ba ai ba ta sata ba ai bai cika sharuɗan sata ba ai shi dan mallaka uban ne don haka abin da dan ya mallaka ma na uban ne kaga wannan ba ta sata ba ba wannan ba ta sata ba duk da yake a sura an ka kalle ta wani zai ce sata ce amma ba sata ba ce don haka ba za ka yanke mishi hannu ba saboda akwai mani akwai abin da ya hana a yanke mishi hannun shine wannan al'ubuwa wannan ubantakar eh yanzu dan waye mai mulkin sa uban wani mutum ya kawo koke zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi mahaifin shi ya matsa mishi da tambaya yau a kawo wannan gobe yace anta wa maluka li abika da kai da dukiyar taka duk na ubanka ne saboda ka ji abin da ya so da kai don haka in uba zai je ya shiga ta hanyar da ake shiga a ɓoye ya shiga ɗakin ya je ya fasa abin ya ɗauka ba sunanta sata ba da za mu shi abin nan ko misali uba ya kashe ɗan shi za mu shi kisasi a cewa nafsu bin nafsu me yasa ba kisa ba ne to me yasa ba za a kashe shi ba saboda ɗansa ne kuma ana ganin cewa dai a rahama da Allah ya sa a zuciya ta uba ba yanda za a yi kashe ɗan shi nan daga har malaman malikiya suke cewa sai dai in an samu uban ya kama dan ya daure shi da igiya ya daddaure shi ya dauko wuka ya kwantar da shi sannan ya yanka shi wannan ita ce kisa wajen su kaga ko ba uban da zai wannan da sa ko annabi ibrahim ma umarni aka bashi amma uba suka ce in dai za a samu kisa da uba ya kashe ɗansa shine ya kama ɗan ya ɗaure shi kamar yadda ake ɗaura rago ya danne shi ya ɗauko ƙa ya yanka shi to kuna ganin uba zai wannan ga ɗansa shi ya zake cewa uba wannan tausayin. sai dai kila ya mishi ta hanyar ladabi ya yi kokarin dukin shi ya rasa abin da zai dauka sai ya samu wani ita ya buge dan kawai ya bata mishi rai sai ya fadi ya mutu to wannan sai ka dauke shi akan kuskure dan ba ganganci bane to kaga wannan akwai mani akwai abin da ya hana akwai abin da ya hana a mishi kisasi saboda haka su ma irin waɗannan abubuwan da Allah zai sa uquba azaba ne ga wanda ya aikata kaza ya aikata kaza sakamakon shi kaza to sai idan sharuɗa sun cika idan kuma an hana an rasa duk wani abu wanda yake hana wannan abin ya auku shine ba a tabbatar da hukunci sai da wannan sharuɗan guda biyu an tajtami'a jami'u shuru a samu duk sharaɗi ya cika complete sannan kuma wa an tantafi jami'ul mawani duk wani abu wanda yake da zai iya hana a yi abu ya kau to sai a zartar da hukunci amma ba ka ba ba a zartar mutum ne aka shi da wani suka hada kuɗi suka sai baiwa misali baiwa guda ɗaya ana hada a siya sai shi yana kewayawa yana zuwa ya kwana da ita ya tara da ita zina yake yi me yake yi yana da haƙƙi a cikinta. ta ana yana da haƙƙin ya tara da ita don baiwar shi ce amma daidai sai dai kawai haƙƙin nashi rabi ne to ka nan akwai shubuha da haka wannan shubuhar ita za ta sa ba za a mishi kisasi ba ba za a mishi haddi ba ko kuma a'a ka ɗauki ma abin da umar ya aikata wani lokacin shine yanzu ana cikin tsananin wahala ana yunwa sai a kama ɓarawo ya saci mudu biyu na abinci ko kuma a same shi ya saci buhun shinkafa amma na tsananin yunwa ne ba kasa buhun shinkafa yana da zai kai kusan abin mai kyau ce sosai ya kai dubu sha biyu kila tun da dala ta tashi sha hudu ne ko to kaga ya wuce rubo dina saboda haka kaga za a yanke mishi hannu haka kawai ake zaune sa ci shinkafa to umar radiyallahu anhu zamanin sa sai aka kawo wasu mutane su uku sun saci raƙumi raƙumin ubangidansu sun siyar da shi aka kama su kuma da laifin sai umar ya ce a je a bincike su ya aka yi suka yi satan nan da aka zo aka bincika suka ce wallahi baya ba mu abinci kuma a zamanin ma ana zamanin tsananin wahala ne ya kira ubangidan ya ce to sai an ci tararsa su yanzu ba za a yanke musu hannu ba saboda shubu har cewa suna cikin yunwa ce ta kai su ga wannan sata kuma an kama barawa ma a amur ma ba umar ya ce kar a yanke masa hannu me yasa ta abinci ba abinci a garin saboda haka dole sai in sharuɗa sun cika kuma duk wani abu da zai hana ma'ana a zartar da hukuncin babu shi ya kau to sai a zartar in gane ko to haka nan abin da Allah ya sa na azaba ne ga kowane aiki da mutum ya aikata sai da sharuɗa sannan kuma sai babu wani abin da ya hana wannan abin ya zarto an gane ko sai ma da ya ce fi zalikal musabbabu ala wujudi shar'i wa zawalu jami'il mawani wannan shine sharadi wa idahu hadha sai ma yake kawo mana ya ce to yanda za a yi bayanin wannan yana maganar kamar wanda zai ƙi aiki da hadisi za ka ce ya saba ma annabin Allah a'a shi ma sai an samu waɗannan sharuɗar sun cika a kansa ya ce anna man taraka al'amala bi hadi wanda ya ƙi aiki da abin da hadisi ya zo da shi malam ya ce fala ya min talatati kasam halin shi kashi uku ne ma'ana mutumin da zai ƙi aiki da hadisi yana cikin ɗayan halaye ne guda uku akwai halin da rashin aikin shi da hadisi bai yi laifi ba in gane ko akwai kuma halin da zai iya yin laifi akwai kuma halin da za a bashi uzuri to shine yace hali na farko shine imma an yakuna tarkan ja'izan bi ittifaqil muslimin ko dai ya zama ya bar aiki da hadisin nan kuma ya halatta ya bar aiki da hadisin wannan ittifaqin malamai guda daya yaushe ne ya halatta mutum ya bar aiki da hadisi shine yace kattarki fi haqqi man lam yablughu wala qassara fi talabi ma'a hajatihi ila al-futiya aw al-hukm yake cewa kaman yanda mutumin da hadisin bai taba sanin shi ba amma kuma ba a zaune yake ba yana ci gaba da neman ilimi kuma bai taba cin karo da shi ba kuma ya zo yana so ya yi aiki fatawar ana bukatanta a lokaci sai ya aiki da wani abu daban shi bai san akwai hukunci akan wannan na wani hadisi ba ba za a ce ya ajiye hadisin annabi Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me na farko bai san hadisin ba na biyu kuma ana tsananin buƙatar a yi hukunci akan abin da yake nan a ƙasa kuma ba hadisi a wajen shi to kaga anan duk abin da hadin shi ya bashi yi aiki da shi shine daidai a wajensa saboda ba yi da hadisi a wajen sannan kuma akwai tsananin buƙatar a yi hukuncin abin da ake buƙata a wajen ana buƙatar fatawar قال كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم كما yadda aka ambata Abubakar da Umar da Uthman da Ali dukkansu an sami irin haka daga gare su an gane ko dan haka sai su yi aiki har sai lokacin da aka samu malai yake fa hada la yashukku muslimun anna sahibahu la yalhaquhu min ma'arati tarki shay wannan ba wani musulmin da yake kokwantan cewa wanda ya aikata haka ba yi da laifin komai wanda ya aikata haka ba da laifi a kansa mana bai san hadisin ba kuma ya ci gaba da aiki akan abin da ya sani amma ba da wancan abin ba kafin ba hadisi ya zo masa yanzu da yawa za ka samu gila mutum yana aikata wani abu amma bai san hukunci akan shi ba to wannan ba za ka kama shi da cewa ai yi laifi tun da bai yi aiki da hadisin annabi ba kuma misali yana nema ba ma da lokacin hadisin ya bayyana masa sai ya bar duk wancan abin da yake yi sai ya kama hadisin ya aiki da shi wannan shine hali na farko kaga kenan wannan yana da uzuri na barin aiki da wannan abu na biyu ya ce wa ma an ya kuna tarkan gaira ja'izi ko ya zama ya bari ne barin da bai halatta ya bari ba barin da bai halatta ya bari ba shine yana ji iri iri gashi nan ya ga abin ya ce kai ni fa ba zan yi riko da wannan ba da haka kowa ya je ya kama ra'ayinsa sai shi ba zai yi wannan ba kamar yadda aka samu wasu mutane suka fito zamanin sahabbai bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce fa mu fa duk abin da muka gani a Qur'ani shi zamu yi aiki da shi amma duk wani abu wai wani zance wanda ba Qur'ani ba ba ruwan mu da shi hadisin Imran dan Husayn radiyallahu anhu ma wani mutum yazo ya same shi yace ma wajadnahu fi kitabillah akhadna duk abin da muka samu a littafin Allah zamu yi aiki da shi wa ma lam najidhu fi kitabillah la na akudu bihi duk abin da magani a Qur'ani ba za mu yi aiki da shi ba ai ina gani akwai burbushi irin waɗannan yanzu mutum zai zo ya ce ma shi fa duk wani abu ba Qur'ani ba ba ban shi akwai wani mutumin Nijar da ya fito ana ta jayayya da shi ce shi kawai shi sai dai Qur'ani kawai sallah ba ruwan shi da wani hadisi a ajiye duk wani abu hadisi kawai a kama Qur'ani to sai ka ce mishi a ina za a kira sallah kiran sallah ina lafazin zai faɗo eh Allah ya ce a kira sallah akwai dalilin kiran sallah a Qur'ani wa idza nadaitum ila salati shine nida ya ayu ladina amanu idza nudiya lis salati to amma wannan lafazin za ya za a yi sai ya nemo ma shi a cikin Qur'ani in ba haka ba kuma yazo ya ce kiran sallah da ake ƙarya ne dan babu shi a Qur'ani ko kaga ko in ya faɗa haka an san ina ya kama da haka ana samu wani ya zo ya ce shi fa abin nan da ya zo ba ruwan shi da shi ka kama ya kama nashi to malam Allah ya saka musu da harkai yake cewa fa hada irin wannan a samu mutum ya tubule ya ce shi ba zai dauki abu ya aiki da shi ba ya ce la ya kadu yasduru min al'a'immati insha Allah kyakkyawan zato ne ga malamai magabata ya ce wannan baya bujurwa daga manya-manyan malamai in Allah ya so ya zai yi wahala a ce ma babban malami wanda yake fitacce ya san Allah ma'ana ya san littafin Allah ya san hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata irin wannan abu a kawo masa dalili ya ce ba zai aiki da shi ba ya ce wannan insha Allah insha Allah ya ce ba zai ba zai bujiro daga malamai ba malami tsoron Allah ba zai aikata haka ba ce abu ya zo mishi ya ce kai shi ba zai karba ba to wannan sai dai in akwai wani abu da tare da shi ya ce lakin nan ladi kad yukhafu ala ba'd ulama amma abinda ake jiye ma wasu malamai tsoro shine an yakuna rajulu qasiran fi darki hukmi tilka mas'ala mutum ya zama yana da karanci yana da takaita wajen fahimtar ita kanta mas'ala eh zaka iya samu yana da bincike amma binciken shi bai kai kan wannan mas'ala din ce wannan yana iya faruwa bai riski menene mas'alar ba fa yaqa'u ma'a adami asbabil qaul sai ya fayaqulu sai ya dinga fadan fatawa ba tare da wani abu ba ma'a adami asbabil qaul ba yi da dalilin fatawa sai ba da fatawa saboda kusurinsa ma'ana an zo ana magana a wata mas'ala shi bai san wannan mas'alar ba amma ya tashi sai ba da fatawa da abin da ya so a ciki to wannan yace ana jiye ma wasu malamai tsoro kaga shi yasa imamu malik Allah ya masa rahama an zo an tambaye shi yace la yace ban sani ba mutumin ya ce haɓa kana imamu malik imamu darin hijira ya ce je ka kasuwa ka yi shi ka ce ka tambayi malik ya ce bai sani ba gaga <laughs> cikin tsoron Allah nan. ya ce la'adili amma yanzu wani ya faɗi la'adili ɗin nan tsoro yake ji ya ganin ya ji tsoron ce la'adili za a ce a ah, to yau malam fa abin ya ƙari <laughs> to me in ka ce la'adili baka sani ba dama Allah ya ce ma tun min al-ilmi illa qalila dama ilimin kaɗan aka baku ba wai ne yawa bane kuma duk inda ka kai da sanin ka dai sai ka kai inda baka san wani abu ba yanda za a ce mutum wai ya gangame duka komai da komai na shari'a wannan illan masu sai dai annabawa Allah wanda su kuma Allah ne yake sanar da su da wahayi daga gare amma mutum ya ce shi ya kore ciki da wajen ilimi komai da komai ya san shi wannan ba wanda yake da'awar wannan ba wanda yake da'awar wannan dan haka abinda mutum bai sani ba bai san shi ba kar ya yi fatawa da ra'ayinsa ko kuma akan jahilci yace wannan shine ake jiya ma wasu malamai tsoro wa in kana lahu fiha nazarun wa ijtihad Koda a ce ko yana da wato wani rabo na leƙen matsalar ko ijtihadi aw yuqassira fil istidlal ko ya zama abin da zai kafa dalili da shi bai kai ya kafa dalilin da shi ba ma'ana ba shi bane dalili akan abin da yake bada fatawa akai ka san kana iya ɗaukan wata fatawa ka tafi a kanta? abin da kake kafa dalili da shi ba shi bane ida dalilin fatawa yace yana iya yiwuwa haka ya auku fa yaqulu an yabluga an nazara nihayatahu dan haka tun kafin ya kai makurar dalilin ko kafa hujja da dalilin sai ya bada fatawar kawai ma a kaunihi mutamassikan bi hujja duk da cewa yana rike da dalili aw yaglibu alaihi adatan ko kuma a mafi rinjayen tunani yana ganin wannan dalilin shine aw gharabun yamna'uhu min istifa'in nazari ko kuma yana da wani abu da ya hana shi ya ƙara bincike ko zurfin bincike akan wannan mas'ala din li yanzura fi ma yu'alibu ma inda hudan ya hada ya ga abin da yake cin karo da abin da ke wajensa dole kafin mutum yayi fatawa sai ka kalli abin da kake so ka tabbatar da kuma abin da yake kishiyar abin da kake so ka tabbatar ma'ana sai ka gane dalilin wanda yake so ya kore abin da kake so ka tabbatar din ya dalilin sai yake a dalilinsa ya cancanci ya kore abin da kake tabbatarwa ko bai cancanta ba ko kuma kai dalilinka da kake tabbatarwa ya cancanci ya kore nashi ko bai cancanta ba shi yasa aiki na fatawa ba karamin aiki ba ne aiki ne wanda yake yana da nauyi sosai kuma yake da buƙatar dole sai mutum ya yi bincike sosai kafin ya ba fatawa kai tsaye saboda haka dole sai mutum ya yi karance-karance sai ka karanta irin kai abin da ka sani sannan kuma ka karanta dalilan waɗanda suka saba ma akan abin da ka tafi kai an gane ko kai ne ka zo kana da sabani da mutum kana ce mishi ai ba a yin sallar faralla guda biyu da taimama ɗaya shi kuma ya ce a'a za a iya yi to yana da kyau dalilan da kake da su a hannu ka gani cewa za su iya tunkuɗe dalilin da yake da shi ko kuma shi wani dalili ne yake kafa hujja da shi sai ka kalle shi kuma sai ka auna ba za ka buka ce da Allah ta shiga bani waje bayan ga abin da malamai suka faɗa a kawo dalilin sai auna shi a sai ka duba su ka ce to wannan dalilin ya yake da wannan ya karfin su yake in gane ko ta iya yiwuwa kila dalilin da nake rike da shi na cewa a yi kaza wancan da wancan yake rike da shi nashi dalilin daga baya ya zo don haka ya shafa nawa Ila an samu shafe hukunci ni ban sani ba wannan yana iya yiwuwa shi yasa magabata in an bi tarbiyyar yadda suke sabani za ka samu suna da cikakkiyar tarbiyya imamu shafi yana cewa ma nazartu ahadan illa wajidtu anna al-haqqa ma'ahu har yanzu yana wahala a sami irin wa'annan magana imamu shafi ce ma nazartu ahadan illa wajidtu anna al-haqqa ma'ahu yace ban taba munazara an ce munazara shine wato ayi wato jayayya ta ilimi yace ban taba jayayya ta ilimi da wani akan wata matsala ba face sai na sa a zuciya ta cewa shi din Allah ya sa gaskiyar tare da shi ne kaga wannan yana nuna akwai tarbiyya akwai tsoron Allah to amma yanzu ba haka bane yanzu kana zuwa ma ka fara cewa ah, wannan yan bayan ka ma suna ganin za a za a gama da wancan kawai <laughs> eh, za a za a kunyata shi za a za a za a yi wasi da dalilansa ko haka ne an zo munazara yasa mutum da ya dan tazo ya dan yi leken ya dan taba wasu littattafai sai ce zo mu je mu munazara ba haka ake munazara haka kawai ba Za ka yi ka je munazara kila baka da komai shi yasa an tashi tafiya da munazara sai a tashi munazara a tafi da tarin littattafai ba tarin littattafai shine munazara ana ba da labarin malam albani Allah ya masa rahama wani mutum ya zo ya same shi ya ce na zo na yi jayayya da kai ya ce ma mala alwani na zo na yi jayayya da kai ya ce a kan mene ya ce na zo na yi jayayya da kai a kan cewa ni na san gaibi ni ina da jayayya ina so in tabbatar ma cewa ni na san gaibi sai albani allah ya masa rahama ya ce mishi zan yi jayayya da kai amma ina da sharaɗi sai mutumin ya ce meye sharaɗinka sai ce to jayayya ta ƙare tunda baka san sharaɗi na ba kuma ka san gaibi a <laughs> jayayya ta ƙare yi to kaga bai bota tarin littattafai ya zo abu saboda haka ma'ana ilimi din akwai tarbiyya a cikinsa akwai tsoron Allah ya ce to ina da sharaɗi ya ce meye sharaɗin ya ce to munazara ta ƙare a tunda baka san dalili na ba kuma kana so ka yi jayayya da ni akan ka san gaibi ka da dalili ai ba ka da dalili saboda haka sai a sai a rufe littafi kawai a ƙari magana to kaga ba wai ba wai tarin littattafai shine ilimi ba in gane ko ba kuma tarin yawan karatu shine ilimi ba a'a ka yi karatu, ko da kaɗan ne amma ka fahimci me ya kusa sannan kuma akwai tsoron Allah a cikinsa to wannan shine ilimin da ake nema yanzu ka duba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su rubuta hadisai da yawa haka ba a littattafai bal wasu su ba su rubutu wani kila hadisi biyu ya haddace za a rawaito hadisi a cikin sahihul bukhari a ce wani hadisin shi guda ɗaya kenan da aka rawaito ba a san shi da wani hadisi ba sai wani abin kawai da ya ji daga annabi Allah sallallahu alaihi wasallam amma a cikin abin da ya rawaito kai da ka zo a yanzu ba za ka iya fahimtar abin fiye da yadda ya fahimta ba duk ka. saboda haka fahimta ake nema an gane ko fahimta ake nema mutum ya fahimci abin da ya karanta din na ilimi ala yace wa in kana lam yaqul illa al-ijtihad wal istidlal yace idan kuma bai yi fatawa ba sai dai da ya ijtihadi da kafa hujja yace fa innal hadd alladhi yajibu an yantahi ilayhi al-ijtihad to makura da ya kamata ya kure ta shine ijtihad qad la yanbabiqu lil mujtahid ta iya yuwa makurar da ake nema ba ta tabbatuwa kan shi mujtahid din ma ma'ana hatta a cewa ce waye mai ijtihadi wane abubuwa ne ya kamata su tattaro a shi kafin ya yi ijtihadi din har ya kafa hujja har ya kawo fatawarsa yana buƙatar sai ya samu wasu sufofi ai ma'ana sai ya san littafin Allah sai ya san kaza sai ya san kaza sai ya san kaza to ya samu akan wannan ko bai samu akan shi ba in ka kalli irin wannan sai ka ce kila yanzu ayi mujtahidun sai dai sai dai daidaiku kawai sai dai a ce wane da wane wasu daidaiku su ne mujtahidun amma in ka tattara mu duka mu ka ce ai duka mu muqallidun ne ai sai ce duka mu muqallidun dan duk wanda aka tambaye mu akai yanzu menene ya yasa kake kaza yace sai saboda malam wani ya ce kaza saboda fatawar imamu malik ce saboda fatawar imamu shafi da to ka zama muqallid kenan ba mushahid ba kenan ka zama muqallid kenan an gane ko misali yace me yasa kake jalsatul istiraha yace saboda Imam Al-Albani ya faɗa cikin sifatus salat ya kawo dalilai kenan kai kana muqallid ne kai an gane da kace a'a abin da yasa nake yi saboda da na karanta hadisi kaza na hada shi da kaza sai naga cewa wannan hadisin shine ya tabbatar da cewa ya abu kaza to yanzu ka zamu ci to amma haka muke haka mu muqallidun ne sai dai kawai a ce kana iya yi ijtihadi a cikin littafin da kake karanta kai ma sai ka yi ijtihadi sai ka dinga zaben maganganun malamin shi ma ka dinga zaben su kana ijtihadi a kansu shine yace ولهذا كان ulama shi yasa dan haka malamai suka zanto ya khafuna mithla hadha suna jin tsoron irin wannan matsayi da za su tsaya na bada fatawa suna jin tsoro za a zuwa tambayi mutum fatawa ya ce ku je ku tambayi wani in gane ko da yawa akan zuwa tambayi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan fatawa su ce ku je ku samu Abdullahi dan Mas'ud dan shine sahibu annalai shine yake rike ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama takalma ma'ana abin da suke nufi ya fi mu yawan zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi ya ji abin da mu ba mu ci ba da haka ku je ku same shi yanzu kamar a zuwa samu babban malami a cikin garinku a ce an mishi fatawa ya ce je ka samu malam wani kaga wannan ya yi karanci a cikin mai saboda wani kila yana jin nauyin ya yi haka wani kuma za a iya bashi uzuri kila ba zuwa mishi tambayar bane ya mishi tambayar da ba bangaren shi bane zai cewa ku je ku tambayi malam wani to wannan shine abin da yasa zaka ga malamai suna kiyayewa saboda yana ganin cewa kila in ya bada wannan abin ta yiwu akwai wani dalilin da ya fi nashi karfi to shi yasa hatta cikin sahabbai ana samun haka za a zo a samu wane ce a'a ku je ku samu wane ku tambaye shi kamar yadda ya faru da Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu an zo an tambaye shi akan wata fatawa ta rabon gado da ya tashi ba da fatawa sai ba da fatawa gwargwadon abin da ya sani ya ce ai ga yadda za a rabawa ne yana da kaza wancan tana da kaza wancan tana da kaza sai suka koma suka tambayi abdullahi dan masu, suka ce eh, abdullahi dan masu ya ce wallahi abin ba haka bane ai zan yi hukunci da abin da in za a samu dalili daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi daidai da abin da na bada fatawa Abdullahi dan Mas'ud ya ce fatawar gashi yanda yake ga yanda yake ga yanda yake sai wani ya ce ai na ji hadisi haka shi ba bai san hadisin ba kawai yayi ishi hadisi ne baya sai suka sake komawa wajen wannan malamin shi abu musa da ashe ya ce faga abu ya ce kada ku ƙara tambaya na matuƙar wannan na cikin ku je ku same shi ba wai yana nuna ya yi fushi ba ne amma suna darajar tashi da iliminsa in gane ko saboda haka malamai sukan kiyaye wani za a tambaye shi abu ya ce ku je ku tambayi wani a'a ku je ku tambayi wani saboda gudun ya ce khashiyata Allah ya kuna al-ishihadul mu'tabar qad wujida fi tilka al-mas'alati al-maqsusa kar ya zama shi ijtihadin da ake la'akari da shi ake aiki a kansa ya zama dama asali yana nan dan haka ba maimai zai yi ba wannan shi ake kira tahsilul hasil kar ka zo kana mas'ala ta ijtihadi kana ijtihadi akan mas'alar da take an riga an yi ijtihadi a kanta. ma'ana an riga an tabbatar da hukunci akan ta sai ka zo kana yin hukunci akan ta kuma dan haka shi yasa zaka samu malamai suna kiyayewa in gane ko to za mu dakata nan insha Allah mala yace fa hadihi dhanubun in ce dhanub ko kuma dhunub lakin luhuku ubati dhanbi bi sahibi yace ana iya samun zanubai amma zanuban su ma'ana ukubar ta wannan zanubin ta auka ma wanda ya aikata zanubin tana tsayawa ne akan waɗannan abubuwan da ya ambata a baya don haka wanda bai tuba ba wanda bai yi istighfari ba wanda bai samu rahamar Allah ba bai samu ceto ba to ta iya yiwa shi wannan abin da aka rataya na uku ba akan laifin ya aikata ya same shi amma wa'ancan abubuwan sun auku to ba zai same shi ba wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk